أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل درس وانا للتالي يا البركة ظنوا المؤاملة مكان ما أورثه واللفر marigayi muhammad siddiq al-mashawi Allah ya fi kansa da rahama kuma idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun karanta wato babin da malamin janyo hankali akan mata don su zamanto masu wadatar zuci a shafi na saba'in daidai wanda a yau za mu tashi a farkon shafi na saba'in da ɗaya tare da wani jan hankali da shawara da mata wanda malam ya masa umarni da cewa la ta haribi hiwayati zaujik la ta haribi hiwayati zaujik kada ki fito na fito ko ki fada da hiwayar mijinki wanda ake nufi da hiwaya shine abinda mijinki ya fi so kamar sana'ar shi aikinsa kamar hobi ɗinsa misali kaki sakaci da irin wannan abu da wani ka san ki yana kula da shi yana son abu to ki ba mu kula ki kaunaci abun yadda ya dace ita ake cewa hiwaya malam ya ce la takkari min hiwayati zawjiki wa ma ma'aha bi hubbin wa sadaqa kada ki izgilanci da hiwayar mijinki ki mu'amalanci hiwayarsa da so da kuma abokantaka ki so a misali za ka ga a ɗabi'a ta mutane iri iri ne akwai wanda shi ba zai taɓa barci ba sai ya sha shayi misali an fahimta kuma zai taɓa cin abinci ba ba shi akwai shayi a wurin wannan abinci ba na samu ba wannan abin sunan shi riwaya a ɗabi'a ta mutum to mace in tana da hankali kada kowane wani tsari ta kace ta kawo abinci ba tare da wannan shayi ba saboda rashin zai iya bashi ina fata ana fahimta misalin gudun ki a ɗabi'a ma ya bacci sai ya kalli labarai na daga karfe tara karfe yadda kuma zai kalli abinci wani yara na wasa na ta su mutu ko ki ce ki an za ki kalli kwana casa'in ko kwana tamanin ko gidan dan jimmai saboda haka karki wannan abin da mijinki ke so shine kawai sai yayi abin da yake so malamin ce unguri ila janibin ijabi ki kalli bangaren da yake da muhimmanci ma'ana ijabi abin da yake da janibin ijabi shi ne positive way na abin da mijinki ke so na yadda za ki tabbatar da abin ya auku فإن رؤية الجانب السلبي لهوايات الزوج والتنديد به قد يعكر صفو حياتكما kallon da yake wai a abin da miji ke so da yin sakaci da wannan bangaren wallahi zai lalata muku rayuwar aure yana fata wa yallahu hadi shi'ari wal matai ya cika rayuwarku da matsaloli da tashin hankali eh yana so ya kwanta karfe kaza sai da kailula ya a ta ya yanzu kuma ya samu baccin nan yana so yi ya ga yara a kan gani hanyar da takalmi da biredi da wata hayaniya ko kin yi kawaye ba kin ki mu su a dole kin kira su su zara kuma su bata masa wannan abin da ya saba yi a wannan lokacin zai yin fada zai fi maganganu da ke kan kanki zai zama su cewa ƙila ke ma ki fushi ana maka wata magana wanda za su shi so daga nan kuma in ba ka aka ce ba sai ka zama maganar yaji daga yajin nan kuma sai ga an zarci Allah ya kyauta قال يتئئتي صديقا أعطى صديقا لأحد الكتاب كتابا ليقرأه تجي kujerar isa ai gajera ya ce wani aboki ne ya ba abokinsa littafi don ya karanta littafi aboki ya ba abokinsa littafi yana so abokin ya karanta وفي الصباح القادم قوة في الصباح بدليل رأي فلتابي قدم الكتاب الملخص الكتاب لصديقه سيكو الله يوعى بلسن فصمر عليه من الكتاب اللي باش بريد الدوائي باش بريبا يا باش يوم وبكو يدوني صمر عليه من الكتاب وتعجب الصديق من قدرة الكتاب ومن قدرة الكاتب على قراءة الكتاب أن ذلك كوكما بجارة السرب وكلمة من الرياشي أعطى صديق لأحد الكتاب من كلها الكتاب كتاب ساجا والأبوكي يبيع وني kotu mawallafin littafi ya ba shi littafi don ya karanta littafin shi wanda aka ba da goto ne na littattafai yana wallafa littattafai to shi ne da gari ya waye sai shi wannan oto ɗin ya zo da samurayi na ne na littafin da aka ba shi jiya ga wannan abokin nasa to shi ne abokin ya yi mamakin ƙarfin karatu da saurin gama wannan littafin daga wannan marubucin ya yi mamaki shi ne ma'anar ka ta'ajjaba sadiqu min qudratil katibi ala qira'atil kitab yi mamaki ikon da ya samu na karanci wannan littafin وسأل فيه تنبيش كيف قرأت الكتاب يا حبي حكرة لكتاب الله وقد ظللت تتسامر ما على طوال الليل الحال المنا تعالى في جي أحد داري شيء فعل اللي مثلا مثالي من كي داري كرتي بوم ولا داري كرتي شعر ولا داري دم ولا هنا هم يجينا واي واي بأشكال من ده تنسيس الكتاب هذا دول أقوى مرش كما يلا كما يوشكي بلشي يوشكي بلشي yaushe ka ci abinci yaushe kai gida da iyalin ka yaushe kaza har ka samu wannan daren bace mabahin kalkafi sai wannan mawallafin littafi ya yi dariya ya rubuce rubucen nan wakala sai ya ce ya sadiqi ya ce ya kai abokina ana nan akra a kita ya ce ban karanta littafin ba ban karanta ba kuma gashi ya zo mai da ya takaitaccen bayani akan littafin abinda littafin ya kusa da kaza da kaza ya ce ban karanta littafin ba التي قرأت في امرأة yace ما كان na karanta littafin ba هذا الصديق في أبو تيم يبدو أنها تحب القراءة لأرانا ريما تنك كما تنكر إن حتى إيه زمان في الإنسان من دي فقال لك ما الكتاب فقال الكاتب السيشيمو أن الكتاب يكي سواء وقد وضع على شفتيه ابتسامة رقيقة a lokacin da zai kuma يلعب المشي an gane ko yana sake da murmushi yake ce masa ai lamma ta wasu ha lokacin da na aure ta ita wannan mata ha annan qira'ata min ahabbil hiwayat ilayya karatu na daga cikin hobi na abin da na karatu sai ko tana jin haka yace fa ta amartu amma bi sadaqa sai ne mu'amala da ita ta hanyar abokantaka da gaskiya ban mata ƙarya ba kan tabbata da cewa karatu yake yawa ina yawan karatu وألفة و... و... وألفة حتى وألفته نيوان حتى أحببتها ثم أدمنتها فصارت تجلس على الكاتب أكثر منها أنا سيتسابع حالا من كتشكي لكن كراتو إتما أفاره كراتو حتى سوى كراتو تأكد وعيد الإنسان مرضي لكن كراتو ina ba da ana tafiya abin da ya masa kenan ki kaji dole ta so abin da mijin so yanzu abin da ya kamata na ta yi shine in taɓa wani mijin da misali sai ta gano tun kafin ya aure ta sanda yake zuwa neman auren ta sai ta gano wannan mijin da wani mutum ne bai son zoko zoko misali zoko rodo to sai ta kware koyar yadda ake yin zoko da sarrafa shi ta hanyoyi da zai fada ma'ana mai kyau ba da komai za ta yi zama saboda mai Mijinki ya ta aura yana son abu a kwarai haka ake so mijin nan yana son dan wake yana son dambu yana son kaza ta shi koyo ta yi saboda mijin ka riwaya kenan ka so abin da mijin ke so na daga cikin abin da ke dawo mata aure yin abin da mijin ke so ka kuda da abin da mijin ya so malam yake cewa ta zarwa da rajulin ba wata mata mijinta ya aure ta ko in ce wani mutum ya aure wata mata wa kana riwayatuhu su al-asafir sai zama riwayar sa abinda mijin ya fi so shi ne wato ciwon tsuntsaye tsuntsaye yake ciwo yana son tsuntsu da za a race mara'atuhu min al-asafir sai matar ta kasa duka jin haushin tsuntsaye tana kishi da su to kada wanda yake son tsuntsaye da ya dawo zai je gun tsuntsaye ne haka allolin yana ina yana cikin tsuntsaye kamar mai san dabbobi ne yana cikin dabbobin sa yana da dudduwa kana kiwon kibi kana wani kwantiri haka kana ɗan leƙa a kullum kana ba ka da lokacin ya daga gawar kawai ta kama kishin wannan tsuntsaye ya ce wa wadda azlaha sun mutu ƙwa'alu kawai ta ran mijin bai sai ta zuba guba a cikin abincin tsuntsaye ya kashe su ta kashe su mahallin shahid da ita wannan kuskure ita ma kusa koya ma kanta san abu haka ya kamata da tana da wani ya kamata yi sai da samu kusa da wurin zama a cikin inda tsuntsayen suke da inda ita da mutum ta kujerar su ta sha ta kamar yadda ya fi samu wuri angul mai kyau ta a gyara a inganta shi nan za ka rika zama tana gare da mutum abin ma kai yana ce yana hawan musu tsayin shi ba in ba ما يمشي وسوف تدرس للمرأة ولا يعرف مثلا ساعة أو سمعة لكن ما قدرت ما لم يجد أنت شيء الذي جعل ذاك من تبني شيء للثاني من جاء مكونا أنت رجع wani kyauta wani sana'ar wani suka ba su shi ne mafi karantarwa da da'awa ba wasan da kuma mutum ne ya yaji ba mu ba ina ba da ana to wannan malamin lakta da ta tafi da ɗaya da yake gida da ta gabata wannan mata ba a haɗa kusurwa ta kona ne da ta gaba da kujerun da ke ɗaki wakarafi kamar ba da gaba da ta kona ya gaba an gano masu telefon a wuta domin ne mata yake faɗan na a nan da shi ke ba yake ne zai zama da shi yake ke ta kashe auren ta hanyar kola ne ta kashe mutu ina ka gana kamar kola ne karar shi ba hannun ko ba haka ba an samu matsala Da mu aka nuna musu ma makamansu su ne matansu ba haka ake nuna musu ba haka ake nuna musu Allah shi ne domin saboda haka malam ya janyo hankalin mata a nan da kulawa da abin da miji ya fi so ke ma ki so abin in ma ba na ki so shi ba to kakki wargi a wannan bangar ki kula da shi in kula yake so in kariya ne ki ba shi kariya wannan abin dai da mijin ya fi so na ba ku misali ko da sauraron labarai ki karki sakaci lokacin ya wuce da har ma in ya manta ki tana masa faruwa wani lokacin da ya fasa shi ne kwarai kokin tana mai komar rigiyan kaga ya san cewa kin damu da abin da yake da kai amma mata yanzu ina su yanzu burin su kawai abin da suke so mata da suke fara da mazajen su akwai wanda ya taɓa zuwa mun ya kawo ƙarin masu sanace ce zai kira ta babu nesa sosai domin ba a sauraron ƙara ta ɓangaren mutum da ya kawai laifin shi ne duk sanda yake kallo sai ta canza mai fiya akwai abin da yake kuma take so ta kalla a wani shekaru abin da ya su fara kewa za ga abin kamar wata mai koshi mai mego yana da tasiri shirin mata. kuma kamata ita ta haƙura a yi so abin da mijin ke so ta haƙura da mata abin sai miji ya gama da shi wanda da abun kallon aiki duk a ƙarƙashin sa suke misali a gani to Allah ya mana jagora Allah wanda ke sarki ya dace da mu da kuma ba mu nufin aiki da abin da muka ji sai tambayoyi wa alaikum salam eh ما شاء الله. ما لن يسمى حنوسة أبوه ما شاء الله. masha Allah sai kike ga mana cewa tun lokacin da mutum ke yi na auren ta eh sai ya ga mutum yana da sha'awar da gama da duk mai ta sanya mara daga wannan rana masha Allah har yi mutum har ya fasa ita ma yanzu ta su ta amma ba ka raba da ka gani kuma tana samun lada yi eh, kuma ta aure shi ka gani Allah mata albarka in kuma ta rasu ba Allah ya ji kanta haka ake son mata wallahi duk dai miji na son abu to ayi ka san sa ayi shi eh, wallahi haka ne yadda ya faɗa kuma kuskure ne fa kaga shi sun dauki abu a matsayin su ne su aibanta shi ne sai ka shi ka kasar kaza sai dole sai ka ji labaran nan sai dole sai kaza ka gani kuma kuskure da ya kamata ta gano to yana son to ita ma ta so abin ka a mutumin ne irin yana nan ne ka nuna kamar tana so an bayyana kawai ta canza abin ta ko ta ki shi kenan ya yi amma duk shi akalla ya ga cewa ana goyon bayan abin da yake so shi amma a fito a fito na fito da shi a zahiri ba a goyi bayan abin da yake sa ba to lalle wannan ba karamin magana ba ne kuma zai janyo amuwa Allah ta'ala ya shirya da musamman kuma kulla wata mafi yake ta ta ce karatu take so ta gida idan ana yi sannan ne za ka ce ce ba ka za ka za ka ina sauraron karatu ne ne ba kana gaya mata amma ina sai ka kalli gidan da gidan dan jimma ya ji jagon gidan dan wane ne wallahi haka Allah ya shirye da mu اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين